يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da taimakon allah za mu tashi kan darasi na goma sha tara a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu ta’ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya kuma sa ayyukanmu su dace da abin da ƙur'ani yake karantar da mu dare da rana muna ƙara kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu ta’ala ya mana baiwa da dacewa da daren lailatul qadri ya ba mu ikon yin ibada a cikin wannan dare imanan wahtisaban muna roƙon Allah subhanahu wataala dukkan bukatun mu a ɗaiɗaiku da muke nan wurin ko masu sauraron mu Allah ya biya mana dukkan kariya daga fitina ko sharri ko bala'i Allah subhanahu wataala ya kare mu yan uwan musulmai da ke cikin halin jarrabawa musamman jihar Katsina zamfara kaduna da makamantansu Allah ta'ala ya kawo musu ɗauki fitintun da ke faruwa a wurin Allah ta'ala ya nuna mana su waɗanda suka rasu a dalilin fitina daga cikin waɗanda suke masu imani Allah ta'ala ya karbe su a matsayin shahidai wanda kuma suke garkuwa da mutane ko kashe su ko sace su don neman duniya Allah ta'ala ya shirye su idan ba za su shiru ba Allah ta'ala ya mai da fitinar ta kare a kansu su kadai waɗanda suke tare da mu a cikin al'umma suke farin ciki da abin da yake faruwa idan aka samu tashin hankali suke bakin ciki idan an samu tsaro amma ba sa iya bayyanawa suna ɓoyewa to Allah ka san su Allah ta'ala ka shirye su in ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala ya takura fitinar ta kare akan su kadai wanda kuma yake damuwa da ita yake addu'a da kokari ta kowane bangare akan Allah ya kawo karshen ta to muna roƙon Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna waɗanda kuma suke murna da ita to Allah ta'ala ya shirye su kada mu manta muna sha tara ga Ramadan wannan daren da ke gaban mu insha Allah ta'ala shine daren ashirin so bayan shi fa dare na gaba shine daren 21 bi ma'ana kenan muna dab da shiga kwanakin da suka fi kowanne daraja kuma insha Allah ta'ala muna dab da daren lailatul qadri insha Allah mun zo kusa da shi kada mu manta watan ramadana wata ne na jarrabawa ga dukkan musulmi shi watan ramadana wani irin jarrabawa ne to the extent that dukkan fa wanda fa bai yi nasara ba aka gafarta masa a ramadana to ya shiga abin da bahaushe ke cewa ya shiga uku shi duk wanda a ramadana ya shaida watan iya musulmi in dai ba a gafarta masa ba to wallahi ya shiga uku kuma ya shiga uku hakikanin shiga uku akwai hadisi a cikin sahih na ibnu khuzaima a mujalladi na uku mai namba na 192 da annabi tsira da abinci sabbata a gare shi wata ran ya shigo masallacinsa cewa sa'ida rasulullah al-mimbara annabi tsira da aminci sabbata a gare shi shugaban masallaci sai ya fara hawa kan mimbari yana takawa yana haurawa mimbarin da ake kutubar juma'a sahabbai suka ce can sai muka ji ya ce amin amin amin hadithin iya da tsawo muhallu shahid daga cikin hadithin sai ka wani bangare akan watan ramadan cewa mala'ika jibril ya zo mini ya ce dukkan wani wanda ya da watan ramadan bai yi aikin da aka gafarta masa ba to allah ta'ala ya nisantar da shi daga rahama ma'anarta shi ne allah ta'ala ya tsine masa saboda Allah shi shine al'ibad anin rahama in aka nisantar da kudu daga rahama to shi ne an tsine masa albarka da wannan ya zama fa in fa mutum bai dace ba aka gafarta masa a ramadana to ya shiga cikin tsinannu mu duba girman fitnan nan ya shiga cikin tsinannu in ba a gafarta masa ba annabi ya ce sai mala'ika jibril ya ce Allah ya nisantar da shi daga rahama sai na yi shiru sai ya ce kul amin ka ce amin to shi ne na ce amin wannan fa yake bayyana mana ‘yan uwa mu tashi mu bauta wa Allah a ramadana musamman a waɗannan kwanaki goma fa wajibi ne dole mutum ya rage ayyuka ya rage gajiya da rana da ranar ya kame bakinsa daga dukkan sabon Allah da gabansa ya ayyuka na kwarai gaida marasa lafiya ciyarwa fi sabilillahi ƙoƙarin karanta ƙur'ani jin tafsirin ƙur'ani sulhu tsakanin al'umma taimakon waɗanda ya dace a taimakawa duk waɗannan ayyuka mu yi a dare kuma mu tashi mu yi kiyamun laili ga hadisi dan a cikin bukhari hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da da ashirin nana aisha radiyallahu anha take bayyana mana halin fiyayyen halitta cewa idza da al ashir, ay al-ashr al min ramadan shadda mi izara wa aiqadha ahla wa ahya layla idan kwanaki goma na ƙarshen ramadan suka shigo annabi tsira da aminci sabbata gare shi yana daura bante wato yana tashi da gaske dan yayi ibada waɗannan kwanakin ba kwanaki ne na kasala ba ba kwanaki ne na gayanci ko kai gayi bane a'a duk wani gayanci niganci iya ado ajiye su ake a gefe a yi tanadi a dare a tashi a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wa aha ya laila duk yaron da ya kai shekara bakwai a tashe shi ya saba da ibada ita ibada koyanta ake Allah ta'ala ya jikan magabatanmu Allah ya jikan iyayenmu ibada duk da fa muke dagiya mu yi dalilin suna karantar da mu ne babu wanda ya kai shekara 45 50 60 bai san ana koya mar zuwa masallaci ba ba gata ba ne ka bar 'ya'yanka a gindin talabijin su tashi daga tashan nan su koma tashan can ana sallah ba sa zuwa masallaci ita ibada bautan Allah koya ake tarbiyya ne in baka musu ba za su tashi nan gaba su tsine maka 'ya'yanka. ba mu san akwai 'ya'yan da ke tsine iyayensu ba a yanzu akwai su a cikin al'ummar musulmai a arewacin najeriya akwai wanda bai jin maganar ubansa akwai wanda bai ba ta jin maganar uwarta ba sa ragar musu akwai wanda yake gani shi a wurinsa babansa ma ba kowa ba ne kuma annabi yakan raye dare da ibada ibnu uthaymeen rahimahullah ya ce a kwanaki goma na karshen ramadan daga sallan isha zuwa asuba manzon Allah baya hawa gado ko fudi ya kwanta baya yi in ma bacci ya sace sai dai sace shi yana cikin ibada amma wai a ce an gyara shimfiɗi za a hau kai baya yin wannan ɗaura bante kuma yana ɗaukan ma'anan nisantan mu'amala da iyali na aure ba haramun ba ne amma dukkan abin da zai iya sa ya ɗauke maka tayin daga bautan Allah so ake a takaita shi wannan yake nuna mana muhimmancin mu tashi mu ibadan babban ribar ibadan kuma shine daren lailatul qadri ga suratul qadr daga farkonta har karshen ta akan daren ake magana inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr dare ne wanda gaba ɗaya shi kadai ya fi watannin duniya dubu da babu shi a ciki shi kadai ne amma watannin duniya dubu da babu shi ya fi su idan Allah ta'ala ya sa ka dace ai ka more ga suratul dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubaraka aya ta uku shine dare mai albarka in aka ce yafi watannin duniya dubu shine in kai ibada a cikin sa ibadar da kai aka karbe ta ya fi ibadar da kai a dararen da ba lailatul qadr babu hutu na tsawon shekara 83 kawai daren idan kai aka karba wanda bai samu daren ba sai ya ibadan sama sai yayi ibadan shekara 83 duk dare na kiyamun laili bai samu ladan da ka samu ba kuma a daren ake kaddar arziki shi yasa aka ce fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin suratul dukhan a cikin ayata ta hudu a daren ake yi in mutu ya tashi yana roƙo ya Allah ta'ala ka bamu imani sai a ce to ya roƙi imani imani nan a bashi 99% ya samu kashe ta zanta cikin dare Allah ta'ala ka bamu arziki sai Allah ya ce to a cikin arziki akwai ƴaƴa mai masu imani a ciki akwai kaza akwai kaza sai a ce to a bashi sai juya ce ya Allah ka shirya da ƴaƴan mu sai a ce to ya roƙi shirya ƴaƴa Allah ka bashi so duk abin da kake roƙo a nan kake iya neman admission a bashi iya neman lafiya a bashi to a cikin daren ake yi in kuma daren ya same kana bacci kana cikin bacci kana gwarfi sai a a kara bar gwarfi shi tun da bai roƙi komai ba mala'ikun sai suka ji ana gwarfi sai a bashi gwarfi sai a ce to wannan gwarfi yake so sai ka ga gwartinka volume dinsa ya ƙaru sosai da a ɗakin ake ji yanzu makwabta ma sai an ji gwarfin <laughs> sai ga ai bala'i ne a ce kai a daren gaba ɗaya ribar ka gwarti ne don abin da aka samu kake kenan gwartin wani a same shi a cikin daren ba abin da yake ya taya ya sa kwallo yana kallon barcelona da real madrid ya ce to wannan shi kuma abin da ya roƙa kwallo ne a sa mara zama mayan kwallo to zai ci bashi daga nan ya tafi barcelona ko madrid kallon kwallo shi ne a santiago bernabeu ko camno duk sun tafi can ya tafi to me saboda abin da aka gaiki a daren kenan wani kuma abin da samu a daren baya ibada kawai harkar duniya yake siyasa ce ba ta Allah ba abin da ke sai a ce to a ƙara masa mai ta siyasa sai zama mayan siyasa babu kuma Allah a cikin ta kwata-kwata babu lagira ba yana yi don ya taimaki al'umma ne ko don ya kare addini ba ko don ya yi sabin al'umma a'a yana yi don a ce shi wane ne sai a ɗura masa tatta in ma aka bashi mulkin sai kai shi wuta an hana shi kuma sai ya zauna ya gama rayuwar bai samu abin da yake nema ba akwai alheri a cikin wannan yan uwa mu dage a wannan kwanakin duk abin da za mu yi a ranar mu rage shi don a dare mu samu mu yi ibada ni da ku Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon yin ibada a wannan darare masu albarka tafsirin mata na asabar da lahadi za a yi shi wannan asabar da wannan lahadi gobe da jibi ke kenan insha Allah kuma shi ne karatu na karshe a cikin suratul talaq za mu kammala sura In insha Allah ta'ala sai kuma mai nisan kwana so tafsirin mata shine na karshe na maza kuma tukunna muna dai kan hanya insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya taimake mu wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa za mu duba tambayoyin saboda lokaci ya ja zan bi shi a takaitan takaitawa da Allah ko ba sai na tsawaita bayani ba malam Allah ya kara wa malam lafiya ya ji kan iyayenka amin ya hayya kayo mu mutanen garin Kano ne mun zo mu ga malam muna so mu bashi lambar girmamawa to dai kuma muna so mu koma gida gobe yanzu haka muna cikin masallaci muna jin tafsiri to a ƙarƙashin jagorancin ganuwa youth open foundation kano state babbar magana to ai shi ai da addu'a allah ta'ala ya girmama ni a lahira ai ya fi komai in aka yi wannan to ina godiya ina suke masu da abin to sai a karba injiniya karbi to na gode Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi Allah ya kara mana soyayya don neman yardarsa to dai amin ya hayu ya kayin babbar magana as as the best islamic preacher kuka yau gane ni ne best eh ya aka yi ha gane ta aka gane ni ne fes saboda guduma ai malamai da yawa suna ba da gudumawa to fati ni aka zaɓa <laughs> to ina maraba da zuwan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hidima da kuke na marayu kuma Allah ya tsunduma ku a gidan aljanna duka masallaci ga ƴan uwa suna muku fatan alkhairi insha Allah zan gan ku a takaice bayan bayan tafsiri insha Allah ta'ala gabanin gobe ku wuce Allah ta'ala ya samu wanye lafiya insha Allah ta'ala wannan kyauta da aka bani ni kuma na ba wa aran ma ita insha Allah ta'ala so da aka yanzu yanzu aran ma kai aka bawa insha Allah ta'ala aran ma ya samu kyauta kenan ta girmamawa Allah ya samu wanye lafiya wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullah ina so a yi min cikakken bayanin yadda ake yin sallar gawa irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar bayani akan yadda ya karantar da sallar gawa na da tsawo ba zai duka na yi a nan ba saboda akwai littafi musamman da aka rubuta mai zaman kansa mujalladi guda a hakamul jana'is wa bida'uha na babban malamin hadisi abu abdurrahman muhammad bin nasiruddin al-albani rahmatullahi alaihi duka littafin akan yadda ake sallan gawa ne to kaga littafi mujalladi guda a ce kuma yanzu nayi bayani ya amsa tambaya ai ba zai yi ba a talhisin sallan gawa kuma cikakke ba ba talhisi ba saboda talhisin a hakamul jana'iz nasa ma ai in za a yi ta'alil sa shekara guda ne yana da talhisi in ka duba sharhul mumti ala zadul mustaqni na ibnu uthaymin rahmatullahi alai mujalladi na biyar namba na 401 ya dan yi talhisin sallan gawa bari na baka talhisin wato summary a takeice a minti ɗaya zuwa biyu idan za a yi sallan gawa na farko yadda ake za a yi kabbara liman zai wuce ita sallan ba ruku'i babu sujada karka yi ta mahaukaci ya je jona sako a sallan gawa aka yi kabbara sai tafi ruku'i sai ga ana tsaye sai ya dago aka kara ya je ruku'i sai ga an dago yace kai kun disga ni sai yanke sallan ya tafi to an yi kabbara na farko za a yi isti'aza shine a'udhu billahi sai a yi basmala bismillah sai a karanta suratul fatiha suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin zuwa waladdallin wannan shine abu na farko ana yin wannan sai kuma a ƙara kabbara in an yi kabbara na biyu sai a yi salatin annabi sallallahu salati mafi inganci shine salati ibrahimiyya yana da faskoki kala kala allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wanda kake jin ala ibrahim ibrahim to shine salatin ibrahimiyya sai a yi kabbara na uku sai a yi addu'a daga cikin addu'o'i da suka tabbata a sunna ana yi suna da yawan gaske amma min babin misal Allahumma gafir hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana Allahumma man ahyaytahu minna fa ayyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala iman Allahumma la tahrimna ajira, wa la taftinna ba'ada sai a yi wannan addu'a sai a kara kabbara ta hudu sai a ƙara yin wannan addu'a ko wata gajeruwar da bata kai ta ba kabbara hudu shi ya fi tabbata aka fi yawan yi amma mutum ya da wata daraja ta daban ana iya yin kabbara biyar ko ayi shida kamar yadda manzon Allah ya kara wani aka ce mai dalili ce ne annahu badriyun ya je yakin badar ana iya karawa bayan an yi ta hudu aka yi wannan addu'a sai a yi sallama wurin sallama ya halatta ayi sallama ɗaya ya halatta ayi sallama biyu ko a ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma a ce assalamu alaikum wa rahmatullah a ɗaya ɓangaren dama a hagu ma a ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko a dama a yi assalamu alaikum wa rahmatullah a hagu a ce assalamu alaikum sai dai wajen sallama a sunna ba a ɗaukaka sauti ƙa'ida haka zar assalamu alaikum a ƙasa-ƙasa ake yi a wasu wurare habbai ma ba su jin sallaman sai dai su ji manzon Allah alamar ya yi sallama sai su yi amma ba ana sallama kamar ta sallah ne assalamu alaikum wa rahmatullah sallah sai kan ta yi ƙasa ƙasa ne to wannan shine a takaicen takaitawa in kana neman ƙarin bayani mai tafin a hakamul jana'iz wa bida wa hana shek muhammad nasir rahmatullahi alaiya da matukar muhimmanci wallahu ta'ala ala wannan ya ce assalamu alaikum malam allah ya ji kan iyayenka amin ya hayyu ya qayyu tambaya na ita ce malam wanda yake wanda wanka ya kama shi kuma ba zai iya yin wanka da ruwan sanyi ba kuma babu ruwan zafi don allah malam yayi zai yi to ai akwai hadisin Ammar bin Yasir radiyallahu anhu riwaya na Bukhari hadisin 347 da Nabi tsira da aminci sabbata gar shi karantar da Ammar yadda ake taimama in mutum ya zama ba zai iya taba ruwa ba ko babu ruwan taimama ake yi Ammar bin Yasir janaba ta kama shi sai tuna an ce ayi taimama amma bai iya taimaman ba sai kayan kayansa sai yayi ta burgima a cikin ƙasa yadda akuya ke burgima ko tinkiya yayi burgima yayi ƙasar ta shiga duk in an out ɗin jikinsa kowane lungu kasa ta shiga kawai sai ijtihadi da yadda ake wanka sai wankan kasa sai zo ga manzo Allah ya ce annabi ka ce ana taimama kuma mu jaraba ta kama ko ban san yadda ake yi ba kuma babu ruwa annabi ya ce ya kai ya ce na yi ijtihadi na yi birge ma kasar ta shiga ko ina annabi ya ce ai inna ma ka an taqula bi yadayka hakaza manzala ya ce ai ba wahala haka za ka yi da hannayenka ka hada sai ka bugi kasa da tafin hannunka ko wata kura ko wani abu duk abin da ya sauwaka da ya zama akwai alamar kasa a kai in kai sai ka yi haka ka dan kade kada wani abu mai cutar ya gogi fiskar ka ko hannunka ko kuma ka hura abin da ke kai in akwai wani abu da ya kama sai ka shafi hagu da dama haka kawai ka shafi wannan sai kuma wannan din kuma ya shafi hagun ya shafi dama in kai haka ana fara shafan hagu hannu sai kuma kai haka a fiskar ka misali da hannun sai ka shafi fuska kawai hannaye da fuska kuma bugu daya ke na kasa ba bugu biyu ba in kai bugu daya sa nabi ce in kai wannan ya isa ba wani bukatan ga kuma kayan ka kai ta burgina so duk wanda janaba ta kama shi babu ruwa ko alwala sallah ta zo babu ruwa ko da ruwan ba domin dumin da zai iya wanka da shi ko kuma halin da ya goyi bayan ya yi wanka ba saboda cuta taimama ake in kai wannan ya wadatar insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam amin ya hayyu ya kayyu wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi malam Allah ya muku albarka amin ya hayu ya kayo malam don Allah a yi kira da kuma tunatar da mu akan menene matsayin ɗora ƙur'ani a ƙasa da wasu suke yi ko su ajiye ƙur'ani su rika ɗora wayarsu a kansa ibnu jabrain rahmatullahi alayhi ya amsa tambaya mai kama da wani a cikin fatawa islamiyya mujalladi na hudu shafi na sha biyar da cewa shi ƙur'ani al'aula ay yakuna fil makan murtafi qur'ani ana so saboda girmama shi a ajiye shi a wurin da yake maɗaukaki. hatta ya ta yatahaqqaq rif'atuhu ma'anan wa hissan har ya zama ƙur'ani ya zama maɗaukaki a ma'anarsa ta da kuma a aikace da aikacen mu ne da kullu ya zama maɗaukaki. sai ishara zuwa ga aya da ke cikin abasa wata walla aya ta goma sha hudu da Allah yake cewa me marfu'atun mutahara kaga marfu'a madaukaki ne mutahara kuma wanda aka tsarkake shi sai ce da aka dora qur'ani a wuri mai daraja a ka ko a ɗakin ka wanda yake na cewa ka rike qur'ani da daraja da Allah ya ce a ɗaukaka kashin amma yace kuma kar mu ɗaukaka qur'ani wanda kuma qur'ani da sunna ba su karantar ba ya yake yace akwai jama'ar da suka yi ta rubuta a da sai mutum ya ce wai shi shekaransa arba'in bai taba shiga ɗakin da ke da qur'ani bai da alwala ba akwai hadisin da yake kai wannan ka ce don ba ka da alwala ba za ka shiga ɗakin da ƙur'ani yake wannan ai ba girmamawa ba ne girmama shi shine ka zama mai cikakken tsarki wajen ɗauka amma don ba ka da alwala ba zai hana ka shiga ɗakin da yake da ƙur'ani ba ba abin da ya hana ka to za ka ala ayyi halin ba na goyon bayan ajiye ƙur'ani akan ƙasa ko kuma ɗora waya a kansa tare da ba nassi ne kai tsaye ce kada a yi ba amma dai ka'ida tun da Allah ya ce marfu'atun mutahhara duk abin da zai samu ɗaukaka ƙur'ani mu ga darajarsa da mutuncinsa matuƙar ba mu wuce gona da iri na shari'a ba hakan yana da kyau Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon girmama ƙur'ani a bisa ga karantarwar shari'a ina ga sai mu dakata a nan arama saboda yanayi na lokaci muna cikin suratul baqara insha Allah ta'ala jiya mun tsaya darasi na goma sha takwas yau za mu tsaya darasi na za mu tashi darasi na goma sha tara ayar jiya da ta yau suna da alaƙa jiya mun yi wa atimmul hajja wal umrata lillah yau za mu tashi akan alhajju ashhurun ma'lumat Allah ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci bismillah arama a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. bismillahir rahmanir rahim الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن إن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ƙur'ani da yana da daɗi gaskiya ni dai ƙur'ani ina jin daɗinsa akwai wanda baya ji ƙur'ani yana daɗi musamman Allah ya taimake ka samu wanda ya iya karanta shi ƙara ma Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka Allah ya ce alhajju shi hajji ashhurun watanni ne ma'alumat waɗanda suke sanannu faman farada wanda ya shiga cikin aikin hajji fi na waɗannan watannin na hajji fala rafasa babu kusantan iyali wala fusuka babu fasikanci wala jidala babu musu da bai da asali fil hajji a lokacin da kake cikin aikin hajji wa ma taf'alu duk abin da kuka aikata min khairin na alheri ya alamhulla Allah ya sai shi wa tazawwadu ku yi guziri in za ku je aikin hajji fa inna khaira zad amma mafi alherin guziri at-taqwa shine guzirin taqwa wattaku ne Allah ya ce ku yi takawa zuwa gare ni ya ulil albabi ya ku mutane masu hankali ina masu hankali da su Allah yake magana a nan ni da ku Allah ya samu a cikinsu kalmar alhajju a larabci ma'ananta shi ne Alkasdu. alhajju ai Alkasdu ne hajja ai kasada ne al'umura ko ma'anansa a larabci shi ne aziyara so da wanda ya fita yakin hajji shi ne ya nufi ɗakin Allah da niyyar ibada mafhum tayyib wannan shine ma'anan alhajj jiya mun yi bayanin adadin Alhaji a qur'ani nawa ne guda goma sha biyu akwai wanda zai kirga su yau duka wani ya ce zai gwada a cikin alhaji aya ta 27 wa azin fin nasu bil hajji haka ne sai ne a cikin tauba aya ta uku wa azanu min Allah wa rasulihi ko ilan nasu yawmal hajji akbar da kuma aya ta goma sha tara ha shi ne a su siqayatal hajji wa imaratun masjidin haram kenan a ciki akwai alhaji shirin ma'aluma aya ta 197 akwai ta 196 akwai guda uku ai ka yi kogari ai kowa haka zuwa ya yi A akalla dai ya kawo guda nawa ya kawo guda tara guda uku ne kadai bai kawo to inda irin su ne duka suke akwai a cikin a cikin ali imran aya ta 97 shine wace aya ke nan, bari ji ko akwai kawo fihi ayatun bayyanatun wa man dakhalahu walillahi ala nasi hijjul bayt ko hajjul bayt ya kawo goma saura biyu ka yi ƙoƙari matuƙa da gaske Allah ya maka albarka kan lahu ilman wa imanin wa ikhlasar wa tawfiqan wa hidayatan iyalin ka nawa bai ma da iyali Allah ta'ala ya baka mar'atun saliha Allah ta'ala ya sa a dace ko sauran gwagware da ke nan wurin Allah ta'ala ya karar mana da su ta bangaren sama musu abokanan zama salihai ai ka yi kokari mm, ita ce ta sha tara ai ya kawo ta ya yi ƙoƙari dai inda haka ake samun an ka za a kawo rabi yanzu nan gaba ba da rika gaya muku ban an samu sai in bari ku ku nemo in na ba ku adadin sai in ce ku nemo mu lokacin da muke tsangaya tsakani da Allah ba amma babu adadin sai a rike adadin sai a ce sai kun je kun irgo su haka za ku je ku zauna ku yi ta fama sai an irgo adadin an yi in kun gama kuka zo gaban aran ma sai ce to akwai ɗaya bai samu ba sai an je an nemo shi adadin ma ba a bayarwa shi yasa karatun tsangaya yana da wahala musamman yadda ake yin sa ka rubuta ka haddace ka zo sai ka yi harji komai a ce wai ku yi ta kididdige shi ɗaya bayan ɗaya kuna irgawa amma Allah ta'ala yanzu ya sawwake haddan Qur'ani Allah ta'ala ya ƙara sawwakewa yadda ya sawwake haddan Allah ya sawwake mana aiki da shi gaba don haka alhajj shi aikin haji ashhurun watanni ne ma'lumat da suke sanannu alhajj ashhur menene matsayin sa na hawu a ka'ida za ka ce muftada wa khabar ne a zahiri to ma abin da ya ruɗa malaman na hau suka shiga damuwa a nan alhajju amal ne ashhurun kuma zaman ne an kira aiki da zamani ta yi za a yi zamani ya zama khabar na muftada saboda ashhur ai zamani ne sannan kuma alhajju ai amal ne in ka ce muftada ne na'am yayi alhajju gashi da ma'arifa amma ta yi za a yi khabar din sa kuma ya zama me ya zama zamani ai ba amal bane zamani ya zama khabar ɗinsa sai sa da dama daga cikin malaman qur'ani sukan ce a ƙa'ida sai mu ce alhajju muftada'a ashhurun ɗin shi kuma mudafun ilaihi ne khabar ɗin mahazufun wa huwa mudafun sai zama al-hajj zu ashhurin ma'lumat zu ɗin sai zama shine asalin khabar ɗin amma kuma mudafun ashhur mudafun ilaihi amma sai zama ainihin khabar ɗin mahazufun mafhum tayyib da ka shi saboda in ka bar shi haka ta za ya zama muftada da khabar kuma ya zama wannan ismi ne aiki sannan khabar kuma ya zama zamani <laughs> ai ya kare ka'idan nahwu mafhum tayyib da ka alhajj aikin haji zu ma'abotan ashhur watanni ne a larabci wata ɗaya sai a ce shahar watanni biyu a ce shaharan uku zuwa sama sai a ce ashhur amma ashhur jam'i taksir ne iya daga cikin jumu'ul qilla wato jam'i na adadin da bai da yawa waɗanne ne watannin aikin hajji a magana mafi inganci abdullahi bin umar da ibn abbas da abdullahi bin mas'ud da abdullahi bin zubair da muhammad bin sirin da ata ibn abi rabah sannan kuma da tawus duka sun tafi akan cewa shine shawwal zulqa'ada sai kuma zulhijja wasu suka ce kwana goma na farkon zulhijja wasu suka ce dukkanin wata amma ayar ta tafi goyon bayan wanda suka ce shawwal zulka'ada zulhijja su ne watannin aikin hajji. don in ya zama shawwal da zulka'ada da iya kwana goma na zulhijja ne kadai fa ya zama bai zai zama ashhur ba sai dai zama shaharan saboda mai saboda adadin kwana goma bai kai a ɗauke shi a matsayin wata ba ah. saboda bai kai rabi ba inda ya kai sha takwas ko sha tara sai a me sai a yi aiki da agalabiya amma anan ba zai yi ba so da haka abin da ya tabbata ai kwana sha ɗaya sha biyu sha uku na zulhijja suna cin aikin hajji don ayyamu mina ne sannan wanda kuma bai taho ba yana can har ya kai ashirin ga zulhijja ko ashirin da biyar ai yana ɗawafin wada duka ya shiga cikin aikin hajji so kula ga wannan abin da ya tabbata watannin hajji shine shawwal daga mun kammala ramadan mun shiga shawwal sai zulqa'ada so zulhijja dukkanin su watannin hajji ne abin da ake nufi shine zaka iya fara aikin hajji a watannin idan aka ce yau ɗaya ga zulhijja wanda ya dirka a madina da niyyar zai wuce makkai hajji in a ranar sanya ihramin aikin hajji ya wuce yayi amma wanda yanzu a cikin ramadani ya sauka a madina sai ya ce zai je ya aikin hajji ko kuma ya yi umura ya yi tamattu'i zuwa ga hajji amma zai umurar a ramadana sai hajjin ya jira ya yi a zurhijja ya yi bai yi ba saboda mai babu dama a yi umura ta tamattu'in aikin hajji a cikin ramadan dole sai shawwal amma daga an ce shawwal ta yi in ka je kai ya yi amma na ramadana wannan babin umurar daban amma ba ta zama tamattu'i ko kira ne na aikin haji da ke da umura ba za ka shi aikin hajji watanni yake da shi dole sai cikin shawwal zulka'ada zulhijja duk wanda ya sanya ihrami tun daga ɗaya ga shawwal na aikin haji yayi har ya kai ranar tara ga wata ranar arfa saboda ayyamu mina yau mutarwiya ko da mutum ya kubuce yana iya aikin haji amma abin da zai kubuce wa mutum aikin hajjinsa babu shi shine mai shine arafa in wuni da daren arfa ya kare to magana ta kare mutum mafu. sai ka a waɗannan watanni ake aikin haji kuma fa dukka malamai suka ce na daga muhimmancin aikin haji wata uku aka ware nasu amma dukkan ibadun kana iya takura su a kwana biyar ko shida ka gama saboda ran takwas ga wata yau tarwiya a jemina a kwana tara ga wata a wuce filin arafa goma ga wata shine yau mulhajjar akabar, a gangaro a yi ɗawa ifada a yi sa'ayi zuwa ga aski zuwa ga yanka hadaya zuwa ga me zuwa ga jifa na jamratul akaba a koma mina a kwana sannan ranar sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata liman ta'ajjala sha uku ga wata liman ta'akhara duka kwana shida ne amma shirye-shiryensu aka ce an baka kusan kwana casa'in ka je ka shirya amma aikin duka a kwana shida ya takaita saboda shi aiki ne ma aka ce wai jihadun ne la ta fihi gwagwarmaya ne babu kaya a cikinsa so da haka ma'alumat sananne ne bai dace a ce akwai musulmin da ya jahilci watan shawwal da zulqa'ada da zulhijja ba ko da mutum bai haji ba ya san su yana azumin sittu shawwal babu wanda bai sani ba in mutum bai je haji ba a gidansu an taba zuwa ko a unguwarsu an je ko dai a garin su an yi sa'a wani ya taba zuwa ya dawo faman farada fihin alhajja dukkan wani wanda farada ai wanda ya shiga ya kutsa cikinsa ai da khala fihinna ai fihinnan nan yana komawa zuwa ga shawwal zulqada zulhijja ne wanda ya shiga cikin aikin haji a waɗannan watanni da aka kira a baya ya shiga aikin haji shine farada wannan ke bayyana shi aikin haji ko na nafila za ka yi in ka fara ba a ribas sai dai in an tara hanya an hana ka shiga sai ka dawo amma mutum ya yi don ya ga kasuwa ta buɗe daga jidda ce bari na dawo to nan bai ba saboda aikin hajji sai aka ce faraba aiki da kalman farada girna cewa wajibi ne a ci gaba da aikin an fara shi har sai an samu dalilin shari'a da ya ce a tsaya don haka duk wanda ya shiga cikin aikin hajji fala rafasa ba a so an rafasu ibnu abbas radiyallahu anhu yace arrafatu shine aljima shine mu'amalar auratayya tsakanin miji da matarsa wannan yana da saukin kiyayewa dalili na farko ba kowa yake tafiya hajji da iyali ba na biyu ko an je ba kowa yake samun ikon zama daki ɗaya da iyali ba na uku a mafiya yawan kwanakin ba a cika yi tare ba an je mina ba tare ake ba ta da can wurin mata kai kana can wajen maza hmm. to kaga duk wannan iya da sauki amma duk da haka shedan baya barin mutane wani ko awa ɗaya samu da iyalin shaidan sai ya shiga tsakani mutum ya kusanci iyalin san ba haji ba kuma ba azumi yake ba halal ne amma a lokacin aikin haji sai aka ce haramun ne in ma mutum ya yi a wasu kwanaki aikin hajin ma ya ɓaci babu dama a kwaskware shi Ba yi da kabli yi da ba'adi saboda aljima na daga cikin abun da ke lalata aikin haji gaba ɗayan sai lalace jiya mun yi bayanin aikin haji siffofinsa guda uku akwai tamattu'i Shi ne mutum ya je ya umra ya kammala ya kwabe kayansa ya ci gaba da harkoki ran takwas ga wata yau mutar wuya daga ɗaki sa kaya ya tafi mine kwana tara ga wata ya wuce arafa na biyu akwai kirani in aka shiga cikin hajji da umra din ba a fita har sai an kammala gaba ɗaya tukunna ake fita sai kuma ifradi mutum ya yi hajji ba zai umra ba wanda zai tamattu'i zai yi niyya ya ce labbaika Allahumma umratan in ya kammala ranar tara ga wata kuma takwas ga wata daga ɗakin yi wanka ya yi nafila da ake sai ya sake ɗaukan niyyar aikin hajji ko kuma ya niyya ya hada su ya ce labbaikan Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal Shi shine zai yi tamattu'i zuwa ga aikin hajji. mai kirani da yake hada waje ɗaya ba zai raba ba zai ce labbaik Allahumma hajjan wa umratan ko labbaik Allahumma umratan wa hajjan mai ifradi wanda hajji yake ba umra zai ce labbaik Allahumma hajjan so a wajen aikin hajji na cikin wuraren da shari'a ta amince a bayyana niyya ana iya bayyana niyya umra na da rukunai guda uku hajji na da guda hudu rukunan umra guda uku a babin aikin hajji akwai bambanci tsakanin rukuni da wajibi shi rukuni karfinsa ya fi wajibi rukunan umra na farko shine sanya ihrami da daukan niyya daga miƙati miƙatin in ta madina ne zaka ka yi aiki da zulhulaifa in daga najeriya ne miƙatin ruwa ya cinye shi juhufa ne ana wuce kansa aina yana wajen rabik ne a yanzu jijiwa ne ana wuce shi a sama akan ba da shawari mutum ya sa ihraminsa a ina a cikin jirgi gabanin a zo kansa sai dai in mutum daga jidda zai wuce madina ne gabanin ya zo maka ya halatta ya wuce madina da kayan gida sai ya je madina sai ya biyo ainihin zulhulaifa ya yi aiki da miƙati saboda kunna da hunna wali man ata alaihinna min ghairi hinna min arada alhajj hajjawar umura. so kula ga wannan yana iya aiki da wannan sai na biyu akwai ɗawaful umura shi ma rukuni ne akwai sa'ayul umra rukuni ne a wajen aikin hajji da rukunai guda hudu na farko shine zuwa miƙati da yin wanka wanka irin na ibada ake a hajji da umra sai a zo a yi nafila raka'a biyu ana yin su hatta a lokacin da ba a nafila a masallacin a matsayin koda ta hetul masjid bayan an kammala sai a yi niyya ana yi sai a fara labbai Allahumma labbai labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika in mutum ya kamo hanya yana ta yin talbiya yana yi ya zo ya yi dawafi zagaye bakwai ana addu'o'i ya je sa'ayi ya kammala in kuma haji ne to akwai rukunai guda hudu wannan daukan niyya da ainihin sanya irami da miƙati na biyu akwai tawaful ifada na uku akwai sa'ayul hajji sai kuma ƙololuwa shine tsayuwan arafa ranar tara ga wata saboda alhajju arafa kamar yadda hadisin abu da ya kan hadisi na 1949 annabi ce shi aikin haji gaba ɗaya arfa ne to nan su ne rukunan haji guda hudu wanda in dai ya lalace to su ba a kwaskwari ma in dai ba a yi su ba amma sauran ababe wajibai ne kamar kwana amina kamar cire gashi da mutum zai iya yi in bukata da kama wani ana iya yin fidiya amma wanda ya rasa aikin ya rasa arfa gaba ɗaya ba komai a kansa aiki ya lalace wanda a aikin hajjinsa gaba ɗaya babu ɗawaful ifaba aikin hajji ya lalace wanda bai sa ayyul hajji ba aikin hajji babu ya lalace saboda su rukunai in taba su babu aiki ne mafhum tayyib don haka fala rafasa babu kusantan iyali wala fusuka babu zage zage shi yasa in kana so ka gwada grade da kuma gejin hakurin ka kaje aikin hajji duk mutumin da ya je aikin hajji aka yi aikin aka dawo bai yi musu ba bai yi fada da kowa ba bai yi tsaki ga kowa tsakin bacin rai ba bai yi wa wani mummunan kallo ba to ko dutse ya ganshi zai gudu a haƙuri saboda babu inda ake gwada haƙurin mai haƙuri a cikin ibadu kamar aikin haji haka kawai zai zo banka haji haji haji tariq tariq haji haji tariq wai ka bashi hajiya shi allaji ne in ba renin wai ba kai ba allajin ne? ai tambaya ce haji ka bashi hanya wai shi allaji to kai din ba allaji ne? <laughs> wani kana da biya zai zo ka ya tunkuɗe ka wani kana cikin ɗawafi zai zo shiga shi nan ya ƙoshi kai in ka ganshi kai kasan shi ma manista a jakar kawiyar amin din ne kana ganin sa ka amma ni ya kutsa ya buɗe mutane sai ya zubar da mutane duk ana gwada ka ne wanda bai kai ya ganka ba a ƙasar ku a wurin sai samu iko ya taka ka ya taka kafarka in ya zo ya ga kai sai ya tsaki kuma sai ya wuce duka haka ake yi ka je layin banɗaki kana da Allah in ba a ayyaje ba me zai saka layin banɗaki ka je ka ga layi dogo wai layin menene layin banɗaki yadda ka san ana raba kuɗi a banki na kyauta kuma haka sai ka je ka bi layin ka zo kuma kana kwance a cikin tanti in kun yi sa'a ku samu tantin za ku kwana ku goma ko ku ashirin a ciki in ba ku yi sa'a ba kuka dabi namu ya ku bayi a buɗe muku tanci tukuna ku kai ku dubu biyu a ciki gaba ɗaya kana kwanciya daga kai sai dan kyalle ana dan aka gyara aka magana gyara kwanciya ka gyara kwanciyanka kuma ka za ka yi ta yi karban abinci ka je layi sayan abincin za ka yi sai da haƙuri duka Allah ya gwada haƙurinmu ne shi yasa aikin hajji ya yi kama da filin kiyama a je a zuba mutane a filin karfa kowa yana ga kowa kuma kowa ta kansa yake yi Allah ta'ala ya samu wanye lafiya don haka babu fuso shine asbab zagi karkai zagi karkai bakar magana in wani ya taka ka wuce sai ka ce salama salama kai kuma ba da ba komai je ka ba komai da ma ka samu ba komai mu a ba ma fada ka je da niyyar da kowa ya abin da yake so ya more kuma ba za ka tsume wa kowa ba mai mota ya zo hanya hanya dari dari dari ka matsa sai ka masa gaisa bai ah, bai kawai ka wuce abin ka ka ka gwada in ka je za ka yi training din hakuri shi yasa duk wanda bai da hakuri ya je aikin hajji yawa sa cikin yake barar da aikinsa ya dawo bai sani ba to sai mun yi haƙuri wala jidala kuma babu musu karka je ka zauna a tanti a yi ta musu da kai musamman musu da bai da alaka da addini ai wallahi sun ci mu a wai amma mun je gidansu sai mun raba ai wallahi ba su isa ba ba haka ake yi ba ai su ne top of the league yanzu amma dai mu ma za mu samu dama mu a za mu kada su a zaɓe za mu yi kaza kaza to ai mu ma za mu kwace kujerar mu ai mun je kotu za mu yi to sai a zauna a yi takataniyar duniya waɗannan katariyar in aka bar najeriya ajiye ta a can sai an dawo amma ka je can lokaci mai tsada kana yi ba ta da amfani duk ajewa ake yi jidalin da ya halatta guda ɗaya ne shine na da'awa mutum ya zo yana karantar da masu aikin hajji 'yan tau'iya sai ya ce a ba a yanka hadaya sai ranar goma ga wata wani ce a mu ba an ce mana fa tun ɗaya ga zulhijja ma an kai yanka hadar ka ce a bai tabbata ba a sunna to anan sai ka zauna ka yi jidali da shi ka wayar da kansa don kada ya je ya shirme to anan ya halatta saboda jidali ne na da'awa shine ud'u ila sabila rabbika bismillah ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين wannan cikin suratul nahl aya ta 125 malamai suka ce da ita ya halatta a yi jidali saboda na da'awa ka gaya wa mutum suna yi ce a bai fahimta ba sai ka tsaya ka fahimtar da shi in ta kama ka yi munazara da shi don ya gane ne sai ka yi ba tare da ka yi fusuk na zage-zage ba ka fahimtar da shi in ka gaba zai fahimta ba sai ka wuce gaba ka nemi wani ka karantar da shi to anan Allah ya ce ku yi da'awa zuwa ga tafarkin Allah bil hikima da hikima wal mau'izatil hasana da wa'azi mai kyau sai ya ce wajadilkum wanda kuke musu wa'azi ɗin za ku iya jayayya da su a ahsan da abin da yake mai kyau to a nan malamai suka ce in a wajen karantarwa ne babu laifi ka yi wa mutum don ka wayar da kansa saboda za ku sha wahala in kana tau'iya na yi tau'iya shekaru da yawa na yi tau'iya wa 'yan najeriya shine karantar da allazai na taba zuwa saudiya na yi tau'iya na karantar da turawa wanda suka zo daga ingila scotland ireland wales germany france italy waɗannan ƙasashen gaba ya taɓa zuwa ni na shugabance su kuma ni na karanta da su aikin haji su ba su da wahala in aka haɗa ka da bature hujja yake nema mu kuma matsalar mutanenmu shine ya ya saba gani ake yi me yasa zai bar abin da ya ga an saba yi ba haka amma shi kana ba shi hujja magana ta kare shi yasa ban taba zuwa wa'azi na alhazai ba na ji daɗi kamar da aka da turawa na karantar da su ba mutumin da zai ce wai haka naga ake yi tambaye sa mai hujja akwai hujja a eh, shi kenan ya gaba Allah ya samu wanye lafiya Allah ya ce wa ma tafalu min khairi duk abin da kuka aikata na alheri a aikin haji ko a sauran ibadunku na rayuwa ya alamhulla Allah ya sani malamai suka ce da Allah ta'ala ya ce ya sani iya nufin cewa dukkan wani wanda ya aiki mai kyau to a lahira baya tsoron zalunci don Allah ta'ala ba azzalimi bane shi shi yasa Allah ya ce wa may ya'mal minas salihati wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu gulman wala hamma cikin taha aya ta 110 Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki mai kyau wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun yana mu'mini fala yakhafu zulman lahira baya tsoron zalunci a duniya ake zalunci a wurin Allah ta'ala ba a zalunci ba wanda za a zalunta kowane ne za a masa abu daidai wa daida ne so da aka mu yawaita ayyukan alkhairi malamai suka ce ayat nan tana nufin shine na farko in za mu je aikin hajji mu je da niyan yin aiki tukuru in za mu je umura mu je mu yi aiki tukuru da ikhlasi sannan na biyu na kuma karantar da mu mu dage mu rika maimaita aikin hajji da umura daga lokaci zuwa me zuwa lokaci kamar yadda jiya mun kawo hadisai da dama akan wannan kuma akan hana wala rafasa wala fusuka wala jidala in aka maka abun kai zagi ka yin zagi ko ka yi musun da bai da amfani a kai dan Manchester United a anan muna aikin haji ba ruwanmu ba za mu yi magana nan ba aka tsokane ka ƙi to kame wanda ka ƙi yin talin da bai da amfani da jayayya to a wurin Allah za ka ga ladan sa shi yasa hadisin Bukhari hadisi na 1521 annabi tsira da aminci sabbata ke ce man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a aka yau waladatu ummuhu wanda ya aikin haji bai yi mu'amalan aure da iyali ba sannan bai yi zage-zage ko bakaken magana ko jayayya ba zai dawo gida ne Najeriya ko kasarsa kaman yadda innansa ta haife shi Shi ne duka zunubansa Allah ya wanke masa a can akwai gara ƙasar da ya wuce wannan so da aka mu aikata alkhairi kuma wannan ya shafi har mu da muke mazauna gida baka je haji ko umra bai alkhairi wa ma taf'alu min khairi ya alamhu hula duk abin da muka yi na alheri Allah ya sani a lahira za mu ga sakamakonsa karkare da girman alheri in ka samu dama aikata shi wata zawwado ku yi guzuri in za ku je aikin haji ibn abbas Allah ya kara masa yadda ya ce wannan bangaren ayi ya sauka akan mutanen yaman ne su mutanen yaman za su je aikin haji su da man baladul iman ne mutane ne da hadisai da dama sun yaba su cewa su suna da imani kuma suna da hikima amma imani da hikima bai hana kai kuskure in suka hutu aikin haji ya kuluna na hadu mutawakkilun wala ya tazawwalun sai su ce mu mun yi tawakkali ga Allah mu ba ma guziri sai mutum ya fito ya bar kudinsa a gida yana da kudin abinci ce shi ba zai dauka ba saboda tsabar tawakkali ga Allah sai ya fasa sahara ya kama hanya da kafa ya ce ya yi tawakkali ga Allah da Allah ya dogara amma hakikarin tawakkali shine kai kokarin da zaka iya sannan kuma sai ka dogara ga Allah to shine sai aka ce wa tazawwadu dabarar ku bata yi ba ku yi guzuri duk wanda ke da canji ya dura aljihunsa amma mun yadda fa inna khairaz zadi taqwa guzurin da kuke da shi na takawan nan da aka san ku da shi mutanen Yaman to shine mafi girman guzuri amma guzurin dan nerori ko dan riyaloli da zaka dan matse babu laifi ka yi su amma dai mafi girman guzirin shine takawa da ke cikin zuciyarka saboda idan babu takawa duk aikin hajji da umara Allah baya karba amma inda takawa to ko baka da kuɗi kai aikin Allah zai karbe shi to wannan ta bangaren da ya zama takawa ita ce mafi girman guziri anan kaga kenan fa inna khairaz zad at takawa shi yasa ake kira zadut takwa a wannan aya wato guzirin takawa iya daga cikin gata da Allah ta'ala yi wa takawa a Qur'ani yana sa ta a wuraren da ake aiki da ita a wasu ababen da ma ido bai gani amma a gurbin abin da ido ke gani ai yanzu an ce guziri na kuɗi ne in ina da naira ɗari a juna zan cire ka ganta in riyal dubu ne zan nuna maka ana gani amma akwai wanda ke iya ga takawarka a zahiri amma sai Allah ya ce ayi guzirinta so ƙur'ani yakan jingina takawa ga wasu irin ayyuka na kwarai don a nuna mana darajar takawa a rabban kana da misalai ka ba mu. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما قرآني كده آية فرقو أبن دي بن ماماكي yana ɗauko ayar farko a araf da aya ta biyu cikin hujirat dukkanin kowace aya nan ba ta 26 ce kuma a suna magana ne akan abu da ya ji wata munasaba shi yasa mu'jizozin qur'ani ba sa kariya a can Allah ta'ala yace ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawadikum warishan wa libasu taqwa bayan Allah ya yaye babanmu da hawa'u a aljanna da suka ci itaciya da suka dawo duniya sai ya ce to ya saukar muku da kaya ku rika jikinku amma mafi alherin tufafi shine libasu taqwa tufafin takawa yafi kowanne wannan ke bayyana mana shi mutunci da daraja ba a riga take ba ita riga kamala ne amma mutunci da daraja na cikin takawa da kamala ne yanzu wanda za a ga liman ne ladan ne aran ma ne kayan ba masu tsada ba ne amma kowa yana mutunta shi don me don dattijo ne shi sa Allah ya ce libasu takwa kayan takwa zalika khair shi yafi alheri so daka wani zai sa kayan miliyan daya amma an kalle shi ma tofar da yawo ake yi saboda an ga shedani amma wani kayan sa duk bai kai naira dubu biyar ba amma duk inda ya je mutunta shi ake akar maka laran kai dade Allah shi gafarta mala Allah ya taimaki aran ma saboda me libasu takwa in ka rike Allah wannan shine asalin daraja to babu rigar da ta kai rigar takawa babu wandan da ya kai wandan takawa babu hular da ta kai hular takawa shi sa Allah ya ce wa libasu takawa zalika khair a can gaba cikin hujira ta ashirin ta ce wa alzamahum kalimata takawa sai Allah ya lazimta musu kalmar takawa ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai aka ce ita ce kalimatu takawa ita kalmar shahada to sunanta kalimatu takawa libasu takawa ga shiga ga kalimatu takawa ga inna khairar zadi a takawa ga zadu takawa ga libasu takawa ga kuma kalimatu takawa kalimatu takawa a same ka da ilaha illallah zanzan libasu takawa na cikin zuciyarka ya zama ka rike mutuncinka sannan kuma zadu takawa na tare da kai duk inda ka nufa Allah kake nufi to idan ka mallaki wannan duk duniya ba mai ganin bayanka ka Allah ta'ala ya taimake mu ga wannan shi yasa babu wata kalma a duk Qur'ani da aka gwama alherin duniya da lahira da ita gama kalimatu taqwa ta maimaita sau 258 a Qur'ani wattaquni ku yi taqwa umurni ne a bangaren umurni ko kuma fi'ili mudari'i ko madi na taqwa an samu 182 a Qur'ani Allah ya ce wattaquni ku yi taqwa ma'anan taqwa shine an ta'amal ta'atallah ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tatruk ma'asiyata ala nurin min Allah takhafu iqaballah a zamanin tabi'ai fitina ta yi yawa matsaloli sun yawa aka zo wajen talbun habib alayhi rahmatullah talbun habib don Allah menene mafita daga damuwar da muke ciki yace fitintunu ku kashe sun bi taqwallah in kuna son maganin fitina da kuncin rayuwa da bala'i to ku rike takawa suka ce me takawa sai ce musu ku bi Allah wajen bin shari'a don ku nemi aljanna ku nisanci sabon Allah wajen aiki da shari'a don ku nemi kariya daga wuta yace wannan shine maganin fitina da bala'i da sharri da duk wata damuwa da ake ciki Allah ta'ala ya ba mu takawa Allah ta'ala ya sanya takawa a zukatan gabanni gaba daya ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare ya ulil albab Allah yace ya ku ma abota hankali albab daga lub ne luk kuma shine mutum mai tsananin hankali da hangen nesa saboda waɗannan irin ayoyi ba masu fahimtar su sai masu hangen nesa saboda suna da sako wani fa yana ga aje aikin haji ba ta lokaci ne aje aikin haji na kai aikin haji yanzu ana zaka je ba ba ka je ba kuma ka koma yana mamakin ka amma shi zai tashi biya kallon kudin kwallon kafa ya tafi har Anfield ya tafi Ingila ya sayi ticket ya je a business class ya biya kudin da ya fi karbin kudin kujera ya kallo kwallon kuma ya je can a cikin dinsa ya da da bakin ciki amma shi na mawaki da kake bauta zuwa ga Allah saboda in Allah ya sauwake maka ibada wanda zunubai suka masa yawa mamaki yake yanzu haka za ku wajen tafsiri ka awa ɗaya kana zaune me ake gaya muku a wurin amma shi zai zauna yana kallon kwallo a yi awa ɗaya da rabi a shiga extra time a gama komai kuma ko motsa ko kyafta ido baya yi amma kai da kaje wa'azi kai ne abin mamaki wani zai tashi daga nan ya tafiya kilomita 300 da bi kallon garaya kuma ya je can yana zuwa sai Allah ya turo wani shu'ubi sai ya tsumbuda masa bulala a taro a rasa kuma ina yayi sai zai gudu sai shedan ya ci haba ba wani Allah ba kasar ku kabari ba kasar dan ba gari ka kabari yanzu ba taron Allah ba ina za a tara jama'a dubban da ke nan wurin kuma taron ba wanda zai ba ku ina ba ku kwabo daya aya da hadisai ake ci. to in ba taron Allah ba ka tara jama'a haka ba kudi ba kyauta ba komai kuma mutum ya kawo kansa yanzu wannan dubban jama'a in dan siyasa zai tara wani sai ya kashe miliyan 100 ya yi taron kuma in ya tara a wurin ma wani akan duram din kamfen nan za a bubo shi a wurin amma mu yanzu ka duba ana zaune a nutse tun da muka fara babu wanda nuna aran matsa babu wanda ya nuna mini kuma aka tashi kullum dan kauna gaisawa ake da juna sai inda karfin kowa ya kare wannan tace fa harkar Allah amma wannan jama'a inda ba taron wa'azi bane Allah a nan wurin aka yi wasa yan sanda sai sun fi mu yawa gabanin a zauna lafiya sai sun fi mu yawa zauna lafiya amma yanzu kaga kowa a nitse ya shigo yayi ya fita kuma ba ruwan kowa da kowa amma in ka ce taron duniya ne A <laughs> in ka aka ce ma police ba su ba ka shiga ciki dan dama wani neman ka yake a irin wurin Allah ya ce ya ulil albab ya ku masu hankali kalman al-albab Allah ta'ala ya kira ta a Qur'ani sau nawa barin baku na ƙarshe kullum nakan baku a ƙarshen karatu hmm. sau nawa ai ba zan faɗa ba na ce bari na ba ku adadin ku nemo Allah ya kira ta sau goma sha shida in akwai wanda zai iya ban biyar a yanzu da surorin da lambobinsu zan masa kyauta ta musamman kyauta ta musamman a cikin guda goma sha shida barin baku na farko da na ƙarshe mu a kai ko kuma barin ma ba ku adadin da sauwake muku amma ba kyauta a bakar akwai guda uku a ali imrani akwai guda biyu kun samu nawa a cikin suratu yusuf akwai guda daya koma baya a ma'ida akwai guda daya ra'adi akwai daya ibrahim akwai ɗaya. an samu nawa an samu guda tara a cikin suratul sa'ad akwai guda biyu nawa cikin zuma akwai guda uku ya zama nawa sha hudu a zafir akwai guda daya saura nawa ɗayar gata nan babu a hashir akwai dai cikin suratul talak sai ka nemo ta yanzu kan tun daga fada fattaqullaha ya ulil albab Ladina amanu hmm. qad anzala Allahu ilaykum dhikra ai Allah ya kawo ya kawo ta cikin talak din ita ce ta talaka addallahu lahum azaban shadidan fattaqullaha ya ulil albab Ladina amanu wannan ita ce ta ƙarshe ta farkon tana bakara walakun fil qisasi hayatun ya ulil albab aya ta 170 da nawa da tara ga wannan ta 190 da nawa da bakwai sannan akwai ɗaya a gaba 260 da nawa da tara yu'ti hikmat mata mai yasha wa maitulik fakar butiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul so ga uku a bakara ga ta ƙarshen na kamun sai ku nemo na adi murada da sauransu su guda goma sha shida ne gaba daya <laughs> ai za a iya nemo wa yanzu go na ba ku hudu saura guda sha biyu amma na ba ku surorin ko a ba ku nambobin duka Allah ta'ala ya samu wange lafiya Allah ya ji ganyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta musu Allah ya kai haske zuwa ga su ya datar da mu da dare da lisul qadari subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu